Turan ashirin ga wannan wata ne dai tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi a Majalisar Wakilan Najeriya, Abdulmumin Jibrin, ya zargin cewa manyan shugabannin majalisar ciki har da kakaki Yakubu Dogara da mataimakin sa Suleiman Lasu da mai tsawatarwa Alhassan Ado Doguwa da kuma shugaban marasa rinjaye Leo Ogo sun yi a ringizo a kasafin kuɗin bana har na naira biliyan arba'in wani abu da mai magana da yawun majalisar Abdulrazak Namdas ya bayyana shi a matsayin babban kuskure. Ko ina akwai shugaba. Ba mutum da zai yi shugabanci ka ce mishi samun kai daidai da naka da naka ba adalci a wannan. A wannan kuma abun da ake kasafin kuɗin nan wannan constituency project ko ana kiranta zonal inter intervention a turance shugaban kasa ne ya yadda ya sa hannu ba wai wani ne mu muka sa ba shi ya amince da wannan ga kuɗi na baku biliyon ɗari ku je ku yi aiki wannan mu ne muke zama a majalisa don tamu kuɗi ne a zanna muna ba mutanen majalisar tabe su samu kashi 40 mu mu samu kashi 60 don mu muna nan 360 su sa 109 to wannan kaso haka take dan shugabannin mu sai mu ce gashi yadda kake zama yau a matsayinka na kakaki wani zai zo ya ce shi yana damuwa damuwa damuwa daga ko ina a Najeriya amma kai kila kai maza banka kawai za zo don haka baya da za a ce wai ba shugaba ba za a ce zai samu wani abu ba abun da ba a so shugaban nan kan yayi abun akan ka'ida ne ko yayi wani cuci a ciki ko an ba shi aiki bai yi ba nan ne laifi amma abun da mu ne a majalisa muka yadda mun ce a baka kaza mu mu samu kaza ba laifi a ciki wannan tafiya ne ko na gan ba laifin da aka yi kan wannan ƙungiyar transparency group a majalisar wakilan ƙarƙashin jagorancin muhammad musa soba sun yi tsokaci a kan rikicin da ya kunno kai a majalisar da yin kira ga kakakin majalisar da ya gaggauta maido da 'yan majalisar daga hutu domin su wanke kawunan daga wannan zargi to yanzu wannan abin da ya zo ya fito muna shaida ma 'yan najeriya cewa mu ba wai mun zo ne mai magana da yawun domin jibrin ba ba mun zo ne mu mara mishi baya ba ba mun zo ne mu ci sarrafin shi kakakin majalisa ba ko su shugabannin sauran shugabannin majalisa abinda muke cewa tun da ya yi magana shine shugaban kasafin kuɗi wanda aka sauke ya ce su ga abin da suka yi a cikin kasafin kuɗin nan kowa ya san kuma an yi ɗin tun da shugaban ƙasa ma ya ɗauki matakin ƙin sa hannu sai daga baya sa hannu saboda haka abin da muke cewa wajibi ne a yi binciken wannan abin da aka yi wajibi ne wanda duk aka ce ya aikata kaza ya zo ya wanke kanshi wajibi ne kuma a daina amfani da wanda yake magana da yawun majalisa honorable abdulrazak namdas ya rika magana da yawun mu cewa abinda arumuni jibrin ya faɗa Karya ne ko gaskiya ne ko wane ne idan su kakakin majalisa Yakubu Dogara suna so su kare kansu su yi amfani da masu magana da yawun a ofisoshin su amma kada su yi amfani da wanda yake magana da yawun majalisa saboda mu a wannan matsayi ba mu nada Abdulrazak Namdas ya zo ya magana da yawun mu ba saboda haka abinda Abdulmumin Jibrin yake faɗi ga su su kuma shugabannin majalisa abinda suka faɗi kowa ya zo ya wanke kanshi sai dai wata ayar tambaya da kowa ke yi ita ce matakin hukuntarwa idan har aka samu 'yan majalisan da aikata wannan laifi da ake zargi idan an yi la'akari Yi da mukamansu a majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.